abin da ake nufi da kuma ganin malamai da suka yi akan wa'in na harfan guda bakwai abu na hudu alƙurra'u saba'a wa ruwatuhum wa turuquhum akwai ƙurra'u guda bakwai wa'in wa'anda imama ya yi amfani da su a cikin wannan littafin nashi su ne wa'in ya ci musu faminhum budurun saba'atun ƙatta tawassatat sama'al ula wal zuhuran wa kummala laha shuhubun an hastanarat fanawarat sawa da duja hatta tafarraqa wanjala to sunan nan guda bakwai za mu ji su a nan gudun insha Allah su kaɗai ma ne guda bakwai ɗin koko sun kai goma ko sun mawace wannan da ruwatu ɗinsu su ne waɗanda suka ruwaito ƙira'a daga gare su da ɗurƙu ɗinsu me ake ce ma ɗurƙu hanyoyin da ake bi har a san riwaya har a san ƙira'a to za mu san wa'annan din abu na biyar alfarqu bainal qira'at war riwayat wa turuq wal khilaf al wajib wal jaiz bambancin tsakanin me ake ce mai qira'a me ake ce mai riwaya me ake ce mai tariqa sannan kuma akwai wani sabanin da yake wajibi ne kai mai karatu ilimin qira'a ka san shi akwai wanda kuma jaiz ne ba dole bane ko ka san shi din ba dole bane kai aiki da shi ba kana yi aiki da wani bangare wani bangare kuma ka rabu da shi amma shi wanda wajib to dole ne idan kana karatu qira'at sai kai amfani da kowane bangare daga cikin wayannan din me yake ce ma qira'a me yake ce ma riwaya me yake ce ma tariqa abu na shida <clears throat> alqari'u wal muqri'u wa shurud kullum minhuma wa yake ce ma qari'i wa yake ce muqri sannan kuma me sharɗin kowanne daga cikin su me sharɗin qari'i ya zama qari'i me sharɗin makwari ya zama makwari wane ne ma in me ake ce ma haka me ake ce makwari abu na bakwai shine tarihi imamu shaɗubi da kuma mu'allifatihi ma'ana tarihin shi imamu shaɗubi din da kuma littafan da ya rubuta da ita kanta shaɗubiya da kuma sharhu, da aka yi ma ita wannan littafiyar mai albarka wannan su ne abubuwa guda bakwai waɗanda za mu fara da su kafin mu shiga cikin asalin labbal mawdu din shi asalin karatun na ita muqaddimar din wanda abin da muke fata Allah ya ƙara mana ƙwarin gwiwa ya ƙara mana fahimta ya kuma ya yassire mana hanyar bayanin da zai fahimtar da mu don fahimci wannan littafi mai albarka kamar yadda na ce canza ku ji na ce فوائد الذهبية لحل قواعد متن ko هو مقدمة الشاطبية kuma kamar da na ce tun daga na ina son mu yi shimfiɗar gano cewa tabbas idan mun bi wa'annan qawaid din insha Allah zan fahimci littafin sosai Imam Shatibi ya yi amfani da wasu rumuzo ne wasu formulas ya yi amfani da su wayanda in ka san su to ka hutar da kanka kuma ka fahimci shaɗibiya don haka nan wurin ya ce waccan da na faɗi na ce hun budurun sab'atun ƙarta wa sama al'ula wa ala zuhar wa ƙa'idar shi ta farko kenan cewa ƙa'ida ta cikin littafin qurra'u bakwai zai magana a kansu, ba zai magana a kan goma ba ba zai magana a kan sha hudu ba bakin bakwan nan su da tsayawa sai kuma ruwatu su guda goma sha hudu to ƙa'ida ta biyu shi ne ce ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala al-manzumi awwala awwala yace na sanya abajadin shi ne abajada hawaza kala mana sa'afada shi kan da ba sa'afasa ba shi ya yi amfana sa'afada ne guda biyu ne ita abajada da akwai mashariqiyya akwai magharibiya to ya amfana me a abajada hawaza kala mana. sa'a fada qarasata fakhadhun zaghashu su yi amfani da su yi amfani da wasu harufa don ya faɗa maka makaranci ƙwara guda yi amfani da wasu harufa don ya gwada maka makaranci hiye da guda kuma ya amfani da wasu kalmomi don ya gwada maka shi ma dai makaranci hiye da guda ma'ana idan ya zo gurin wata kalma in ya faɗi wannan harafin ba sai ya faɗa maka sunan wancan mai shiɗin ba kai kuma in tun cikin mukaddima ka san haka nan don haka da ka zo cikin usulu kana jin an ce kaza harafi ko zai faɗi ba ya ce wa basu malabaina suratai bi sunnatin rijalun na mauha diriyatan wa tahammula wa basmala baina suratayn bi sunnatin rijalun na diriyatan wa tahammula a cikin nan wurin ya haɗa maka ƙurra'un da suke basmala tsakanin surori guda biyu amma gaba ɗin baka da sunan kowa ba amma tun can farko tun da faɗa maka cewa ya sa maka a bajajin ala kulle ƙari'in kuma ya maka mai nuna maka inda ya nufa ba ka dace maka basmala bayna sura na ce bi sunna kaga in ka tsaya shi yasa shi ƙur'ani? dole ne labudda bi talaqqi wal mashafaha in yanzu misali larabci ka sani ka zo ka ce wa basmala bayna ne ana yin basmala tsakanin sunuri guda biyu bi sunnatin sunna ne rijalun wasu mazaje ne na mauha suka ɗauki wannan ilimin na wata hammala ilimin diraya da kuma ilimin riwaya baka hidda kowa ko ina ba ba wanda ya gane abin da ake nufi in dai kai amfani da kawai larabci ne da aka sai ka dawo ka san me yake da bi sunna din nan a nan shi in ka fahimci haruffan ba ruwan shi da ka san fassara Rike harafin kawai wa basmala suratai na bi sunnatin ba'un qalun rijalun na da dirtan wata hamula rijalun kisa'i na mauha nunun asim diriya dalon ibn kasir don haka wa'annan su ne a guda hudu wa'anda idan sun ƙara sura suna son su shiga cikin wata sura suke yin bismillah wa'anda ba su kuma suna iya wuce kai ba tare da yin bismillah nan ba hakan ya ce maka wa maliki yawmiddin rawihi shi kenan wa maliki dini rawihi nasir idan ka san harfan can baya to ya gaya maka masu karanta cewa maliki dini rawihi nasir kaga yin larabci kuka sani ka ce maliki dini rawihi wanda ya roto shi nasiran ne malam nasir ya kome taimako wadai kuwa to amma yin kasance abin da yake da ka ce maliki dini rawihi ra'un kisa'i nasir nunun asin su kaɗai na ci ƙurra'a guda bakwai su kaɗai ka cewa maliki yau middin duk wanda ba su suna cewa maliki yau middin kuma nan bai ce maka ɗin akwai mai cewa maliki yau middin ɗin ba can ce kuma akwai ta ƙa'ida wadda ya faɗa maka ce in na ce maka kaza ba sai na ce maka kaza ba in kai haka nan ka yi amfani da ƙwalwarka sai ka gano sauran idan ya faɗa maka shi na cewa maka na za zuddin fa in ne bi zuddihi ghaniyun fa zahin bi zakai li tafdila ta ce kamar din wa isbatin wa fatahin wa gamin. to nan da cewa kamar din inda in an ja madda ba sai ya ce maka wanda bai ja da madda ba nan da cewa maliki yawmiddini ba kuma sai ya dawo sai ka ce kuma wa maliki yawmiddini ba A ce maka da wa maliki yawmiddini rawihi nasirun mai karantawa maliki yawmiddin ra'un da nunun shike na kar da kai kuma idan ka je inda aka karatu shaɗi bai karatu na kwarai da an ce maka maliki yawmid dini rawahi sudin. bai ce maka masu karanta maliki yawmid dini kisa'i da asu a'a kawai zai ce maka maliki yawmid din masu karanta maliki yawmid din imam ra wa nun nan. wanda shigo dan shammiya bai sa abin da aka cike ba an fahimta saboda haka sha Allah wa'annan qawaid guda 15 su ne wa'anda zan biyan Allah subhanahu Taala) ya yarda wa'anda dukkan mu idan mun fahimci su kun fahimta ta haƙiƙa bi iznillahi ta'ala littafin shaɗabiya za mu ji daɗin karatun shi yadda kun san mashari babu wani wanda ya karanta wani littafin ya karanta shi cikin jin daɗi da mai mota da ma wanda bai da ma alaƙa da ƙur'ani ba zama shi na musulmi ba amma ga ya sa cikin mota wani cikin waya ta da wahala da ka isko da ɗalibi da ka isko shi da waƙa mashari ba musamman wannan muƙaddima ɗin ba wani ma ya ma haddace ta amma kuma bai samu ta karantawa ba to in Allah ya yarda in ka fahimci wannan za ka ji daɗin mushaɗibiya bi idan Allah ta'ala saboda ka insha Allah muqaddimar mu ta yau kenan dan sanin cewa ina muka dosa a wannan karatun bi idhnillah ta'ala wannan muzakira din takaitacciya mai shafi guda 21 ko in ce 30 da akwai saura tafi in Allah ya yarda idan mun bi bita zan fahimci ina littafin imamu Shatibi ya dosa sannan kuma shin wai da gaske littafin yana da wahala gaskiya bai da wahala gaskiya yana da wahala kwarai kuwa ba abun da yake da wahala kuma ba abun da bai da wahala abu mai wahala shine abun da baka sa kanka ba in ka kanka kuma Allah ya taimake ka na jahadu fina lanadin nan sulana ka sa kanka kuma sannan ka je ka samu malamin da zai koyar da kai din insha Allah za ka iya yana da wahala idan baka sa kanka ba kuma ka tashi kai majahara din ba to wannan duk abu duk kowane irin abu ne yana da wannan wahala ne saboda haka ina ce muku shaɗabiya ba ta da wahala kuma don abin ya mana sauƙi kamar da na ce da idan mun zo inda muke da buƙatar fassara duk da ita muƙaddimar tana buƙatar fassara kalmominta gaba ɗaya in an shiga cikin usulu ne ake jefar da tsayawa fassara wani abu don a haikar da kawai ma'anar ka gane inda aka dosa amma ita muƙaddimar tana buƙatar min al'alif ilal ya ka san fassara kowace kalma daga cikinta kuma shi ne taimaka maka in ka shiga cikin sauran usul din insha Allah za ka samu sauƙin karatunta kuma wannan karatu hanya guda biyu ce ta yin shi hanya ta farko shine ga waɗanda suka halarci wannan hanya ta bi kuma ga waɗanda suke a gidajensu a tare da mu akwai yan uwa waɗanda suke watsa wannan karatun kai tsaye akwai malam nafi albayan tv wanda idan ma yanzu da ake shirin kana sun kalle shi kai tsaye za ka yi kallon shi akwai malam anas ya'u wanda insha Allah duk kowane daga cikin su ka nema za ka samu ni ma mai karatu insha Allah da gobe zan bude tawaya idan ka nemi abu ammar tv a facebook insha Allah za ka kalli karatun abu na ƙarshe shine muna godiya ga yan uwa waɗanda suka samu halarta wannan daura mai albarka sannan yan uwa masu kallon mu a kafafe na sada zumunta akwai waɗanda sun neme su zo na ce masu yi amfani da wannan hanyar ba sai sun zo ba akwai yan katsina akwai yan gombe ga wani dan uwa nan wurin shi ya riga ma har ya riga har ya shi ko nake kiran cewa ya jira gida ya kalla shi har ya riga ma har ya shigo muna godiya gare su baki dai kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu musharaka mu yi tarayya a cikin ladan wannan aikin sannan kada a yi ƙauro ta ɓangaren abin da ya shafi tambaya za mu kasa karatun guda biyu ne awa ɗaya ce karatun takwas da rabi zuwa karfe tara da rabi za mu yi karatu na minti arba'in da biyar za mu ba da dama ta minti goma sha biyar ga wanda yake tambaya a cikin wannan karatun idan kun manga cewa mintin sha biyar sun yi kaɗan za mu dawo da ƙila karatun minti arba'in sai ba da minti ashirin na tambaya in allah subhanahu wa ta'ala ya yadda wannan kuma shine ƙarshen karatun mu ne ko muƙaddimar karatun mu ta yau gobe insha allahu za mu fara to kai tsaye abinda muke fata abinda muke faɗa ko muka faɗa wanda ya daidai allah ya ba mu ladarsa inda kuma muka kuskure kuma allah ya shafe ya kuma gafarta mana inda akwai kuma mai tambaya